Masu sauraron mu Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari Auna. Tare da ni Zahra Aminu Fage. talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau ma sha biyu ga watan Afrilu na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan falalar azumi ga yara duk da cewa ba wajibi bane a kansu. yake Amina masu sauraro muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa a Kaduna ta jiyo mana daga bakin yaran kansu da iyaye da likita da malami. Sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. Jama'a masu saurare ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya jihar Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta jiyo mana ta bakin su kansu yaran. Me sauraron mu da sake sadar da ku a cikin mu na yau da gobe. A yau mun yi manya-manyan baki ne wato bakin yara a cikin filin namu. Dama kamar da kuka sani fili ne na matasa. To an ce kuma yara manyan gobe. Yau za mu tattauna ne akan maganar azumi watan azumi dai wata ne wadda take keɓaɓɓiya a cikin addinin musulunci wanda ke zuwa sau ɗaya a cikin shekara wata ne wanda ake raya shi da yin azumi da ibadu to a wannan wata kuwa ana sa yara a koya musu harkokin addini wani lokaci za ku ga yara ƙanana masu ƙarancin shekaru ma sun shiga yin azumi ko da kuwa ba cikakke ba wanda ake ce mishi azumin bakin randa wato yaro yana yi da yana shan ruwa dan dai kawai a samu a horar da shi ya fahimci yaya addini yake ya kuma ake yin azumi gan shi cikin zauren nan namu ina tare ne da yara wainda su ne manyan gobe har guda hudu na da malam khairullahi azhuriya akwai malam lahi sai kuma yar karamar babban su wato hamida dukkan kusanninku da zuwa ta azumi na ji ana an sani da kyan ne azumin na ya fara tabawa ne ai musamman ma karfe hudu ta yi nan da ya gama ligifcewa wato kin yi ligif kenan ko ni walla wani jiri ma nake gani in in na tashi ko zan je bayi mm. ko irin da zufa ya yi yawa za a je a watsa ruwa da jiri nake ji kamar ido na ya fita da yake na saba in na yi azumi in karya yanzu ji nake kamar in karya ko kuma tarakan na dauka shekara ki nawa da ya to fara azumin nan da fara koyon yin azumi hudu na hudu kenan to shekara ki na hudu to to ya aka fara eh. na farko dai idan aka dauka kamar daga asuba din sai a tsaye da shi kamar irin sha biyu haka ya isa haka. to an an yi rabin rana eh. kin yi naki iya kokari kenan. <laughs> Wato ana ku fasara na yara kikin kai azumin ki. An kai. Sabida dama shi babana yana cewa in na kai sha biyu ko karfe biyu zai cika min sauran to shine sai na samu karfin gwiwan da zan iya karya <laughs> wato har wani akwai wani bankin azumi da ya ajiye miki kenan na yin miki ciko to wani ibrahim kai ne eh, wanda ya fi dan fisu wayo a cikin wannan shiri ya ka fara azumi to wani lokaci ka fara ka fara azumi tun ina shekara bakwai to lalle ka yi kokari to ya aka fara mun fara azumi dai muna dan kakariya amma ni ban kai ga sai ran mutum na karya ma ina ga bai biyar ba wato a azumin bakin randa kenan mm. ruwa ke sha ko sweet mm. ko kuma shiga kicin ake a ba abinci <laughs> amma dai ba muku wata sani ba bari zuwa ta fita aiki ne muke ci to yau sai a faki ido a je a ci a a kwanta kuma kamar ana azumi mai da mangana ba an dawo ma za mu zauna da mu za a yi shan ruwa kuma mu zauna kamar mun yi azumi <laughs> to Allah ya ba da lada ai gashi da an hori kai to bayan wannan eh, ranakun ko in ce lokutan da ka samu kai azumin bakin randa da ake cewa sai kuma yaushe ne ka rike azumin ka kai shi lokaci daga wani lokaci daga wani shekara shi ne kai shekara tara ban taba sai dai irin daidai a ce an biya ji ban complete ba ban kamar guda goma ba a ciki amma dai kamar ashirin a cikin talatin wato kana dan rage wayo in kai gobe ka huta eh. wani lokaci ka dauka eh. a haka har ka saba mm. to yanzu ba duka nake a wannan shekarar fa me fatan ka za ka kai karshe in Allah da ma zan kai karshe Sai ba na ma na kai karshe to wannan shekarar ma na san dole ma an kai karshe to lalle ka horo malam ni'matullah kai ma ga kanan karamin malam ko yaya harkan azumin nan yake ya bana lafiya lau ce ba azumin ka nawa yau azumi na bakwai tare da kai aka fara mm. yaya azumi yake a wurinka gaske azumi lafiya don ni kutukutu ma azumin ko a jiki amma sai dai akwai rana kuma sannan akwai ishi shi ne tuwa mara ke wani wani to amma na da kyar kake magana bawon Allah an yi azumin da zaka kai shi kuwa mm, insha Allah to yaya fatan ka me burin ka kana so ka kai har karshe koko za a sha a ba saura mm, eh, fata na shi ne na kai duka a shekara nawa goma sha ɗaya kace ko? Mm. Me ya ja ra'ayinka ka fara yin azumi a matsayinka na karamin yaro har kake tunanin ma za ka iya kaiwa na bana gaba ɗaya? Abin da ja ra'ayina na fara azumi shine saboda lokacin yake karami yayi eh, na ta um, babana da babana suna azumi sai sa ne nake burin fara yin azumi. kuma abin da ya ja ra'ayina ka azumi saboda idan an sha ruwa mamana duk wanda ya azumi tana ba shi kayan daɗi mai yawa akan wanda bai yi ba kuma sai sa na fara saboda ina so a ringa cika mu gaba na plate na kayan daɗi kala kala to barin dawo wurin yar karamar su babban su malama hamida tun wani shekaran kika fara azumi shekarar baya da ta wuce na kamar to wannan shekaran guda nawa kika yi na yi guda hudu yau an kai bakwai ke guda hudu kika yi eh. kin yi kokari shekaran kina shekara na tara to shi ka gara a iya yin azumi hudu ko dai na bakin ran da ake yin an dan faki ido a ji a sha su a sha ko kuma an aje miki makannan ki abinci ki dauka ki cinye to me yasa kika fara yin azumi me baki sha'awa ni ma lokacin ina karama ne na tashi na ana yi shine ni ma ina ce bari na fara lokacin da na fara ba gaba ɗaya nake ba ina yin rabu rabu ne sai in bar saura ko kuma idan na fara jin yunwa na fara kuka sai mama na ta ce na dauki abinci in ci Ba damuwa. Akwai wani amfani da kuke ganin azumin zai yi muku a rayuwa? Eh. Kamar ke malama Hamida da kike yar karama din nan. Me ya burin ki akan azumi din? Ni ma lokacin na fara jina Islamiyya mu ana cewa duk wanda ya azumi balle ma dan karamin yago yana samun mu iyayen shi ne lada. Yasa ni ma ina ce ba in fara yi samun mu iyaye na lada. To, rama ki da ke kin yi wannan tunanin mai zurfi. to yi kyau malam la kana tare da abokanka ka taso da su wani lokaci za ku fita yawo ko kuma a ce za ku fita kwallo da sauransu lokacin azumi da ana yi ni da ba tun ce na ba wani fita nake kuma ban da abokanai lokacin azumi ko da ma na fita in na je gida ne nan na fita zan je islamiyya ko kuma zan je masallaci to in na dawo in na ji zafi ci gaba yin wanka da ruwan sanyi to kai jike na ƙara shi ke nuka abin da nake yi To, to shi fa azumin nan kamar yadda kuka sani akwai sa wato za a yi sallah ana buƙatar mutum ya dinga addu'o'i da sauransu ana bin ka'idar kuwa? Eh ana bi inda kuma na mu sallaci kuma da azumi ba amma misin din sallah. Me ya ku burge ku a lokacin azumi? Yanda ake kawata abinci da yanda addini yake da matukar muhimmanci ana girmama shi a lokacin Ramadan. To, kuma da abinci wato ke yar kwasan girki ce kenan akwai ana yin abinci sama da uku da drink sama da biyu to ni ba a yi ranar da idan da ramadan ko ni gandiyan ce ko na yi azumi to duk sai na ci komai da komai da ke ne <laughs> wato bude ciki ya yake ta ko left over ne sai na cinye shi to ya maganan ta ya maman ki girki a wannan in kina azumi kina shiga ko kuma dai ke maligib ciwon kike ni karfe sha biyu tana yi ko biyu to fa kenan ina kan gado <laughs> wato azumi na ba tashi sai karfe hudu eh. kuma karfe hudu ina tashi agogo na idanuwa na saboda kina jiran lokaci mm. to wato wannan ku ne yan azumin kan lokaci da agogo kike tare kenan mm. ku yan ruwa na hannu kenan da liman ya ce Allahu akubar sai ruwa a baki ko eh am yawan <laughs> eh, sani na tun karfe shida tana yi amma an ce shidan tana da mintocin da aka daura mata yayanta a kanta to amma ni shidan nan tana yi on the dot nake ɗauko ruwan sanyi na da ma fara ɗan ko kankara ne ya fara narkewa kan na in sa a baki an kira sallah ya zama na can ko lokaci yana kaiwa in na gaba a kira sallah ba zan fita waje ne tunda gidanmu na kallon inda rana yake sauka ne mm. zan je in tsaya a wurin in ta kallo in ta kallo to far wannan yana hannuna na yana ji an kira sallah ina sha ina dawowa <laughs> za ki zo ki gaya ma mutanen gida cewa an kira mm, sallah eh. wato a lokacin ke har ganin saukan ranar ma ka gidan ki ake eh. gaskiya sana da kokari ina ji kuma kamar in kira mutanen da ba ba sa umuma in ji an kira sallah unguwan su duk su gaya min duk inda dai aka kira sallah a fadin duniyar nan a gaya min malam neman ko kana daga cikin wanda suke zuwa neman ina liman yake ya zo ya kira sallah a'a ba nan cikin shi zuwa ne ko lokaci karfe 4 ta yi bacci nake fara yi to kenan baka ta aikin komai kai ne jira kake a gama a zo ka kwashi girki kenan eh hakan to kamar ne ne da me yake ba ku wuya a matsayin ku na yara a azumi ga baki daya ne abu na farko da ke ba wuya shine nan rana tare da ishi wato kishi shine damuwar ka azumi ba yunwa ba mm. Ni ma rana da kishi da jiri da kasala. Ni kuma abin da ke bani biya shine ne. Eh, ka zo ka kwanta kana dan jin dadin kai a kira ka je kai nika je kai wuta ce je kai kaza ka je kai kaza ka je kai kaza to shine ke ban mutane. Wato ka fi son tunda kana azumi a baka kai ka kwanta kenan to su wanda suke kiran ka su saka aikin ba sa azumin ne? Suna yi amma su su manya yayi su sannan kuma su sun riga da sun saba kamar shekara ashirin da wuce suna yi. To ai kama da haka ake so ka saba malamanmu na islamiyya sun ce mana yana janyo ma iyaye mulada sannan kuma akwai wata kofa aljanna wanda babu mai ta face mai azumi kuma ina so in shiga ita in shige ta me yasa kake azumi abin da yasa nake azumi saboda idan na je makaranta ni kadai ne ko zanga na da abinci kowa bai zo da abinci ba irin tunima sai sa na fara azumi wato ya zama kamar gasa tsakanin ku da ku da abokan ku kenan kowanne yana yi sannan kuma duk shekara ya ringa irga idan kai guda goma to kai yana rabon ciki kenan idan kai guda ashirin kai yana uga a ciki to kai za a dinga ba mu sarkin aji awo to wato a tsakanin ku ku yara ma akan samu gwani ana gwada yawan azumin da kai shi a baka wani matsayi kenan a cikin a tsakanin ku matasa eh ka ce idan mutum misali mutum ya yi goma cikin abokan shi aka samu wanda ya sha biyar ko sha biyu ya dai fi shi dai kenan. To shine ga to <laughs> wato su samu wannan abu shi ke kawo muku kuke kai eh, kara muku kwarin gwiwa da kuke yin azumi kenan. Mm. Banda cewa dama a gida iyayenku suna sa ku akan hanya. Eh. Malam Imatullah a cikin duk abubuwan nan da yan uwanka suka ce akwai wani abin da kai naka zaka iya karawa akan dalilin da yasa kake azumi? Abin da yasa nake azumi shine nan saboda kowane lokaci da na je makaranta ya mai ya azumi yan azumi suna mun dariya ni gande ne kullum bana sanya azumi sai sa nake sanya to wato ana ce maka gande baya azumi ko Kande baya azumi sai ya ci rogo da gyada. A da ma tauran juna ku kuke sai a dinga miki waka to hakan yakan sa ku je kunya kenan gobe idan kun zo makaranta za ku sai ku yi azumin ku ta shi kenan. Ai ko ba ma ka azumin nan ba za ma ka ci abinci a gaban kwa ba sai ka je rungu inda ba kowa sai ka samu ka dan ci abincin ka ka ama dariya. Hmm to shi sa ma kuke kawai gara ma ku yi azumin ku samu ladan. Eh. Me yake ba ku sha'awa a cikin azumi me yafi ba ku sha'awa kan azumi ga ke abinda da ke ba da yake birgin da azumi shine na so mawam tana dafa kayan daɗi da yawa kuma wanda ya azumi shaki ba mawa mai yawa sai sa nake son yin azumi so ni ma cikan plate ina tare da kayan daɗi <laughs> to mallam khairul lafa abin da ke ban sha'awa da azumi shine idan an dawo sallah a shau yanda yan anguwa su zuwa haka duk da ni ba na fita lokacin za a zo za a dinga waka gida gida a dan dinga ba su koda biyar ne ashirin wani zuwa ma kosa yana bayarwa mm. sai su raba tsakanin su tashe kenan kake magana eh, tashi ne ke magana haka to shine kabin da ke birgi wato kowane shekara kakan yi fatan lokacin ya kara to kai ma ka ga ana wannan wake-waken da wasan sannan kuma lokacin ma haddari za ku yi karfi goma haka ba ya nemi ku ba waje. Wato kana samun wannan da yancin da na fita ka yi wasa. Sannan kuma ma daga zuwa karfi ukun dare hudu haka da asuba ma asuba ma za ka iya fita ka je ka siyo da abin da kake so ka siyo sai wani lokacin idan za mu sahur idan ba siyo ba haka za a yi kin zan iya fita har zuwa karfi a uku da rabi ina fita jin yau. Wato daren sai zama kamar rana kenan. Wani zubin ma hagu yana ana siya. Wato tsakan daren ma sai ka ga kafin asubahin dai. Ana kayan sahur. Wanda da ma za irin kamar wanda ba su aure ba ka su fito da asuba za su sayo waina masu waina ma ta fito ta fito tun wajen karfe uku da rabi ma ya halaye ake mata wajen to shi na wani nisa ina son ina son wata ramadan kenan wato hmm. lokacin duniya na kwanci kenan ba matsalan tsaro a ran ma yanzu lokacin na fara kidnapping ina ba mu wata ramadan din ma ba ma ba mu wanda ma suke fita dan ba ma bari ya mutane su ta saboda yana tsoro zai ya dauke mutane to ke ma Hamida ke da kike karama wani shawara zaki ba yan uwanki ƙananan yara da suke gwada azumin nan don su koya to azumin nan dai babu wahala idan an ka ji azumin nan tishi dan ne na yake rinjayen ka kaje ka ci abinci ku na jin wahala ni ma haka na lokacin da yake ka gama sai da na kaya kwara hudu yanzu. abu yanzu a tankin ma girma ke na malama Hamida. <laughs> To shi ke da yanzu kin kai guda hudu me fatan ki guda nawa ke so ki kai? Zai na so in kai guda ishirin da hudu. masha Allah sannu da kokari sannan kuma yana fata yan uwa na kananan yara su ma su ci gaba da yin azumi don shi ma abu ma mai kyau ne to ni shawarar da zan faɗin na yara shine azumi ba wani abu bane mai wahala kuma yana janyo lada wa iyayenka da kuma kai domin akwai wani kofa a aljanna wanda babu mai shiganta sai mai azumi duk wanda yake so ya shiga cikin ta sai ya yi azumin shi kuma a ranar tashar kiyama duk wannan ranar nan ba zai same ka ba kana karkashin kujeran amma ake cewa kana karkashin al'arshi ni kuma duk abin da yake lada ina son shi zai kara maka lada duk wahalan shi ana yin shi to akwai addu'o'in da kuke yi wato na musamman akan maganan azumi dan an ce wata ne na karban addu'o'i wata ne na fatan alheri da neman ceto akwai wasu addu'o'i da kuke na musamman akan ku da iyayenku eh. da kasar ku eh. to yar karamar su malama hamida bar in fara da ke da me da kike fata ina fatan allah ya samu aljanna gaba daya kuma ya allah ka buɗe mana kwakwalwa gaba ɗayan mu hmm, wato bangaren karatu shi ma allah ya buɗe mana kwakwalwa ko eh. ta sai kuma mene sai kuma ya allah ka gama daga shirin masu satan mutane kuma ya allah ka gama daga shirin makiya to amin ya malama zauriya mu dai a kullum ina roƙon Allah ya ji kan kakanni na da suka rasu da kowane musulmi da ya rasu in tamu ta zo ita ma ta zo mana da sauki Allah ka samu aljanna ka kawo zaman lafiya a ƙasar mu ta Najeriya ya Allah ka ba iyaye na kuɗi a ci gaba da siyo miki kayan daɗi kenan da azumi eh. <laughs> malam ni'imacin ta bangaren kafa to ni kuma addu'o'in da zai shi ne nan Allah ya zama da Najeriya a cikin zaman lafiya kan Allah ya kara mama na kuɗi ya talaka siyo kayan daɗi da amma ci da azumi kai ne aka baka dama aka ce ga addu'o'in da ake so kai wani irin addu'o'i za ka yi wannan watan na farko zan maka yana addu'a hmm. na biyu zan maka ba da kowa addu'a to Allah dai ya karba mana wannan azumin da fatan yara na gida su ma za su dage domin koyon ibada banda azumin bakin randa a sha ruwa lafiya To madalla masu sauraron mu har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma za mu ji ta bakin iyaye. To bayan na tattauna da yara kanana a game da yin azumi na kuma tuntubi iyayen yara. Na tuntubi malama Zainab da malama Rukayya domin su gaya mana ra'ayinsu a game da azumin yara ƙanana. Eh ra'ayina akan azumin yara yana da kyau saboda ina da yara su ma suna yi um, kuma saboda su saba da koyi ne na addini idan lokacin su yayi ba su wahala ba dama sun san da shi. Su da kansu ma suke son su yi sannan kuma ba damuwa idan yaro ya fara ya ji ya gaji yana so ya kare tunda ba tilas bane a kan shi zai iya karewa so ba abu ne wanda ya zama dole a kansu ba tukunna har ya kuke ku ja ra'ayinsa mm, wani lokaci mukan ba su eh, mukan gaya musu amfanin shi ladan shi amfanin shi a jiki da su. sannan kuma abin da ma ya fi jan ra'ayin shi ne buɗe bakin nan da ake eh, abubuwan nan da ake ɗanci <laughs> har nuna suke yau su ci daɗi eh, azumi ya zo to da hakan za ka gama har abin nan ake yi mm, competition akan ni na yi gasa e eh, akan ni na yi ni guda na yi ni biyu na yi haka da sauransu To bayan sun yi azumin akwai wani abin da kuke yi musu wanda yake ah, sa su ji daɗin cewa eh mun yi azumi ba mu rami ba ko ba wani cutarwa? Eh idan suna yi duk abin da suke bukata zai sa su su ji ra'ayin yi. To ya maganar rama ko lafiyan yaro ko? Gaskiya ba sa irin raman na tunda su ba za su yi kamar yadda manya suke duka ba. saboda ana ba su ranaku wani ma in ba zai iya duka ba zai yi rabi sannan kuma idan aka buɗe baki sai sun ji sun koshi sannan kuma ga sahur ɗin ma su ci su koshi ba a barin su su yi ta wasa da zai sa su su galabaita bari hasarani abu ne wanda ya shafi addini ibada ne ba dole sai yaro ya kai manzalin shi ba sannan zai fara yi ba tun yana karin akan koya mishi a hankali a hankali har ya cikin shi kamar su sallah da kuma su sadaka da sauransu duk sun suna tun muna kanana duka aka koya mana muke ganin ana yi har muke sha'awa yaro in ya gan in aka zo baya zai ce da Allah ma muke bashi to tun suna kanana sun saba da bayarwa kyautatawa da sauransu to malama ya ki ana ki mahangar ne. sa yasa iyaye mata ko in ce iyaye ma gaba ke sa yaran tsanana yin azumi ko koyan azumi ni a tunani na ba zai yi duk wani abu na duniya da kika sani sai mutum ya koya tun daga ran da aka haifi mutum zaki ga kullum a cikin koyo yake ita kuma yunwa wata abaci wanda zaki ji almajirai suna cewa wai iya yunwa ba ta da hankali ba zai yi a ce ranar da zaki azumi ranar zaki koye shi ba iyaye sukan sa ya su fara koyan juriya don azumi yana da akwai juriya akwai jaranta akwai gaskiya akwai abubuwa da dama da suka ta'allaka da azumi akan sa yara wannan azumi ne don su koya don jikinsu ya saba da wannan juriya ta cikin azumi kamar yadda kuka sani tun zamanin sahabbai wannan koyawa yaran yake don wani nema idan yunwa ta fara eh, gallazar su akan hada musu kayan wasa a basu don ya dan shagaltar da su saboda haka azumi wannan tsohon tarihi ne da ake koya ma yara kuma abu ne mai kyau saboda yana sa yara su san wasu al'amura na ibada sai an yi haƙuri an jure to ana iya sa su huta eh to ai kamar yadda ce miki ba wajibi ba ne ba a son ma ke zanto katakura don shi kanshi addinin addini ne mai sauki addini ne na tausasawa da tausayi saboda haka idan yaro yayyo ya danganta da shekarar yaro da kuma juriyar yaro nan zaki ga wani dan shekara goma amma dan shekara bakwai ya fi shi juriya ke uwa ko iyaye kun san juriyar ɗanku in yayi ɗaya biyu uku za ku ci to har ana son ka ɗan huta saboda addini mai tausayi ne ka huta ka ga mu ya zama dole akan mu amma kai da saura da irin wannan za ka ga har wata rana za ta ga yaro bai kai matsayin ne azumi cikakke ba amma saboda wannan tausasa da magana mai daɗi sai ga kuma kwaɗaitar da shi lada da alhairan da ke cike yaro karami yana azumi ba tare da ya hau kan shi ba kuma ya yi shi gaba ɗaya. Madalla yanzu kuma ga Malam Bashir Sa'ad Zakirai inda ya mana ƙarin bayani akan falalar koyawa yara azumin Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Azumi ibada ce mai girma cike da sirri da falala maras iyaka. Azumi ibada ce da Allah ya farlanta ta akan al'ummomin da suka gabace mu. irin yadda mu ma ya wajabta mana ita ko ma zamo masu kiyaye dokokin Allah. yaro karami yana da haƙoƙi iri daban-daban akan iyayensa tun lokacin da iyayensa suka yi aure wasu ma malaman suna cewa tun kafin iyayen su yi aure har izuwa lokacin da suka yi aure har izuwa lokacin da aka samu cikinsa zuwa haihuwarsa har zuwa lokacin da zai kai shekarun balaga yana daga cikin hakkin da yaro yake da shi akan iyayensa su kula da shi wajen tsayawa akan ibadun da Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta dukkan musulmi shi yasa mazan Allah ce idan yaro ya shekara bakwai a umarce shi da sallah idan ya kai goma mana shekaru goma bai ba to a dake shi to daga nan ne malamai suke cewa sallah ita ce mafi girma cikin ibadu amma annabi ya ce sai yaro ya kai shekara bakwai za a fara umartarsa to da haka suke ganin da zarar yaro ya kai shekara bakwai a fara jarraba masa azumi a fara gwada masa azumi domin haka magabata na kwarai suke yi sabon mazan Allah sallallahu alaihi wasallam za a hana ma yaro abinci in aka fahimci ma zai yi kuka ko ya fara rigima sai a shigaltar da shi kayan wasa har izuwa lokacin da suke ganin ya dace a ce an bashi wani abu ya ce. to yara iri-iri ne wani za ka ga tun wajen karfe goma na safe zai fara rigima yin wake ji to sai a ta hilata sa ta yi masa yan dabarun allah ya sa ya jure ya kai sha biyu zuwa karfe daya kenan in bai kai sai a ba shi abinci ya ci bayan kwana biyu a sake nuna masa cewa ya dauka kuma a nuna masa cewa azumin nan akwai lada akwai falala allah yana sa mutane aljanna in suna yin azumi allah yana kare su daga azaba allah yana musu kaza wannan za a ringa gwada masa domin yaro karami ma ya san aljanna in dai ana yawan zancen ta a gabansa zaka ji yana yawan tambaya menene aljanna to in har kai masa bayanin aljanna ya gamsu da ita to ka san yaro da san jin daɗi to insha Allah ta'ala duk abin da ka ce da shi za a shiga aljanna in an yi to zai yi kokari ya ga yayi to da haka yana da kyau a ce ana gwada ma yara azumi ba don koyo don saba da wahalarsa da yunwa da kishirwa da take cikinsa saboda in sun girma ya zama cewa sun saba ya zo musu da sauki kuma Allah yana cewa ku anfusakum wa ahlikum nara wa qudu an wal hijara ya ku wanda suka imani ko kiyaye kawunan ku da na iyalanku daga azaba a ta wuta sai na Ali yake cewa radiyallahu anhum ma'ana ku ladabtar da su kuma ku ilmantar da su irin wannan ladabi na azumi ko na sallah yana daga cikin wato ladabin da imamu ali yake nufi radiyallahu anhu kuma wani sauke nauyi ne kuma insha Allah ana sa mutum tun da shi ya nusashe da yaransa in Allah ya soya da yana da ladan haka assalamu alaikum Yanzu kuma ga ƙarin bayani daga bakin likita. Dr. Tasiu Ibrahim malami a tsangayar koyar da aikin likita da ke jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria muka tambaya akan shin ya matsayin azumin yara kanana yake a likitanci likita. Alhamdulillah shi yaro yana zuwa karfe goma zai ajiye nashi wanda ya kuma tasa sosai za a iya ce mai zuwa karfe goma sha biyu zai ajiye nashi babban abun dubawa shine kada a yi sake yaro ya galabaita wannan hanya ne na dora su kan turbar koya ba tare da an tsananta musu an dora musu nauyin da Allah bai dora musu ba domin su kasance kawai da walwala na jin daɗi su ma kila a labari a ainihi ma na yi azumi yau na yi rabi hmm. gobe na yi rabi in aka haɗa rabi da rabi ya zama ɗaya tunda an da mafi shi lissafi a wata ma babu eh, buƙatar a ɗora yaro a tashi ya azumi alhali sarki da kuzari da tazzashin shi bai kai ba wannan a likitance zai cutar da yaro karami. a tallafa masu da abin sahur su huta abinci mai kyawu wanda ba azamta ka baiwa dan sadu da daren alfarma madalla masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kwa ji musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Amina Bahar Auna. Da wanda ya daidaita mana sauti wato Daniel Brown da injiniyan mu na yau da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku da fatan za a sha ruwa lafiya. take wata a kulle a ramadan sahur mu kula yan uwa mu ramadan mu da fitar alfajar da kyau ba ramadan juyi yake na fitowa san ba guda ba idan kai sahur bayan ta rasa duba ba da azumi na yinin mu